wata sanarwa da kakaki mataimakin shugaban najeriya mr lawolu akande ya fitar na cewa tun a shekara ta 2021 ne farfesa yemi oshibanjo ya sauya mazabarsa da kuma zama mamba na jam'iyyar apc daga jihar lagos zuwa jiharsa ta asali wato jihar ogun tuni dai masu lura da harkokin siyasar kasar suka ce ba su yi mamakin wannan mataki ba ganin yadda dama siyasar jihar lagos ke hannun jagorancin wanda ake ganin ubangidan siyasar osubanjan ne wato tsohon gwamnan jihar Lagos Aswaju Bola Ahmed Tinubu wanda mataimakin shugaban na Najeriya ya wa kwamishinan shari'a a jihar Lagos a lokacin da yake gwamna wanda kuma tuni shi ma ya ayyana bukatarsa na neman takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Matakin mataimakin shugaban kasar na ƙauracewa jihar Lagos dai ana ganin wata dabara ce ta kaucewa adawar da zai fuskanta ƙarƙashin jam'iyyar APC a jihar Lagos wajen zaben fidda gwani tuni dai jam'iyyar ta apc reshen jihar lagos ta ce tuni ta yanke shawarar wanda za ta mara baya a wannan zaɓe mai zuwa wanda kuma bai wuce bola ahmed tinubu ba jam'iyyar ta apc reshen jihar lagos dai ta yi wani gugar zana ga mataimakin shugaban ƙasar inda ta ce ba shi da tasiri a siyasar yankin balle ma na ƙasa baki ɗaya hasali ma ko akwatinsa na kofar gida bai taɓa kawowa ba in ji jam'iyyar ta apc a jihar lagos to sai dai kuma duk da wannan fito tuna fito da yanzu haka ake ci gaba da yi tsakanin bangaren yamewa shubanjo da kuma na tinubu har yanzu magoya bayan bangarorin biyu na ganin cewa gwarzayen nasu su suka fi cancanta kamar da yadda mai goyon bayan asuwaju bola ahmed tinubu ya shaida mani to a ganin gaskiya ra'ayi na kan batun takarar mataimakin shugaban kasa ra'ayi ne na rashin ganin dacewar ma ya fito ya ce zai takara domin a samu haɗin kai domin ni a fahimta ta fitowar tasa za a samu baraka da rashin haɗin kai a yankin southwest yadda su su tunumbu suka mara musu baya a lokacin da suke takara shi da shugaban ƙasa mai ci na yanzu kamata ya shi ma a yanzu ya mara wa bola ahmed tinubu baya domin su ga sun samu nasara ko da yake kokarin jin ta bakin kakakin yamma wasu banzan ya ci tura wani mai goyon bayansa na ganin matakin da ya daukan ya dace kuma suna nan a bayansa wajen nasarar siyasar da yake nema a ra'ayina dai ina tunanin oshin ba zuwa cancanta tunda sun gwada an gani kuma dai duk da sun tafi tare da janar muhammadu buhari ba mu ga wani sebo kansa ba sannan abu na biyu ni a ra'ayina tun da an tafi da shi shekara jan bakwai kenan da ɗoriya a kai ina ganin yana da experience akan tafiyar da mulkin da aka yi ya kamata ya dora daga inda aka tsaya babin ya ci murai amurka daga lagos